ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar kallarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Mai sauraro Assalamu alaikum mu da sake kasancewa a wani sabon shirin na Dijo Karangiya. A shirin da ya gabata dai mun tsaya ne a inda Safwan cikin jin nauyin idan Hajiya ya ce ya ce ta kawo min abinci. Fita ta duburburce ta miƙe tana so su kai ta ce ɗin ɗazu fa kamar ba ta gidan nan don ban ga ko wulgawanta ba. cikin faduwan gaba ya zaro ido waje me kike nufin sanar da ni bata nan to ina ta je ba tare da izini na ba hajiyar mu ko ke ne kika aike ta dan na san ka da ko kawa bata da shi a garin nan bare a ce ta je can ko dai tana gidan Surayya ne Hajiya mama cikin ko in kula ta ce me damuwarka da ita ne ni fa bana son takura saboda haka ka bar yarinya ta sha iska Sabuwan ya ce fiska ya ce mata ta ce fajiya, ko ba komai akwai hakkin aure na a kanta Hajiya ta maka masa harara ta ce don kana aurenta ai har yanzu bata zama kamar sauran matan aure ba. Don cikin haƙoƙanta da Allah ya rataya a wuyanka nawa ka sauke faɗa in ji ka. Ko shanta ko kuma suturanta ba na son zaƙewa da yawa don ni nake da ikon in aiwatar da komai saboda don ni nake da ikon na aiwatar da komai domin ka ɗauke ta ne cikin 'yan aikinmu to yanzu kuma ka zai ka ce kana son ta ko wani zancen banza ne kenan Safwan ya saurin faɗin na tuba a gafarce ni Hajiya yanzu ina ta je in ɗauko ta. Cikin basarwa Hajiya ta ce to kaji da dai bata gidan nan na tura ta aikata wani gari saboda na ga mu 'yan aikin ma sun yi mana yawa shine na ga ya kamata kawai na batta ta je ta dimi na kanta. shine na gara kawai na tura ta can din insha Allahu duk kudinta na wata idan idan an aiko mani zan je na kai har ƙauyen sun kai wa iyayenta firgici da tashin hankali tare da rudewa duka suka ziyarci wa safwan ba tare da ya shirya zuwansu ba cikin wani tsantsar tsagwaron tashin hankali da ya bayyana akan fuskar shi ya ce wallahi ina son ta hajiya don allah ki dawo min da matata hannuna na yi maki alkawari zan rike ta in mata gata fiye da kowace mace mai gata a gidan mijinta ya ƙara maganan cikin muryan kuka tare da zuwa gaban hajiya ya duka gwiwa bibbiu ya haɗa hannu biyu waje ɗaya alamu roƙo ya sake cewa na tuba hajiyar mu ki yafe mini wallahi azim yanzu da gaske ina son kuma a shirye nake da in zauna da ita inuwa ɗaya a matsayin macen aurena. na Fidda ta bi shi cike da kallon mamaki baki a sake ta ce jidan kake so Big Bros wani hargitsatsen kallo da ya bi ta da shi da jajjayen idanuwan shi yasa ta yi saurin rufe bakin ta da hannu ta bar falon. Hajiya mama ta ki kallon shi sai kallon TV take yi kamar kamar wacce take kallon da gaske. Nan ba ta son kallon shi saboda gudun tausayin shi saboda gudun tausayin shi ya karya mata zuciya. Safwan ya riko kafanta tare da da tare da dukewa ƙasa cikin wata murya mai cike da ban tausayi ya ce, "Ki gafarce ni hajiyar mu na san nayi kuskure a baya, please ki dawo min da Khadija don Allah hajiyar mu." Hajiya ta miƙe tsaye ta yi taku ɗaya biyu kamar za ta bar falon sannan ta tsaya ta waigo ta ce, "Yanzu ba wurin budurarka ka fito ba, kuma ba auren da kake son ka yi ba, to ka je na baka dama." To ka na baka dama ka aure ta ai, amma ka sani yanzu na fasa amincewa da tarayyan Khadija a gidanka. zan bar ta can wajen aikatau ɗinta sai ka rubuta mata takardar sakinta idan ta sami miji a can ta yi auren ta ta ƙara faɗar maganar tare da wucewa abinta ta nufi ɗakinta cikin sauri ya biyo ta cike da sabon tashin hankali yana faɗin dan girman allah hajiyanmu ki yi haƙuri ki yafe min laifuka na sai da sai dai yana kawowa bakin kofar ɗakin tarko kofar ɗakin da ƙarfi har saura kirista haɗa da kanshi safuwan ya dawo baya cikin hanzari sannan ya durƙushe bakin kofar ɗakin zan mutu hajiya idan har ba a kawo min matata ba daga can cikin ɗakin hajiya ta ce ka yi sauri ka mutu don allah kana da rai ma wani auren za ta yi bare ka tafi kabar duniya Safuwan ya dafa saitin zuciyar shi ya ce wayyo hajiyar mu kada ki min irin wannan horon wallahi azim ina son ta ke ma ki zama shaida haka yi ta surutan shi har ya gaji hajiya bata sake bin ta kan shi ba dole ya gaji ya miƙe ya nufi ɗakin shi ya faɗa gado cikin ƙunan zuciya tare da yin nadama akan abin da ya aikata wa dijan babba a farko yanzu gashi hajiya tana son hora shi da laifin da har ya mance da ya aikata saboda yanzu giyar santa da yake walalgiya da rayuwan shi yasa ya manta baya haka yi ta kukan zuciya cikin ɗakin cike da baƙin ciki da ya mamaye zuciyarsa saboda zai sai damun shi take yi da sai damun shi take yi wani bayan wani ko gajiya ba ta yi amma ya ki ɗauka ko sau ɗaya saboda damuwar da yake ciki a ganin shi tashi saboda damuwar da yake ciki a ganin shi tashi ta tashi ya damuwar shi haka yi ta yi wa hajiya magiya akan ta dawo masa da kadijansa da ya gama da ya ga mata ki sauraron sa ne ya kira fidda cikin sirri yana tambayar ta inda aka kai Khadija amma ita ma cike da jin haushin shi tace bata ma san Dijan bata ma san Dijan bata gidan ba dole ya koma tambayar ma'aikatan gidan sai dai su ma dukan su baki ɗaya bakin su ɗaya babu wanda babu wanda ya san inda aka aika ta sai ga Safwan da sai ba Safwan da bibiyan gidajen yan uwa lungu da sako yana binciken inda aka inda aka kawo sabuwar 'yar aiki amma dai iya binciken shi babu dije babu mafarinta dole ya dawo a gigice yana yi hajiya kuka da hawaye da suke ta sauka a kan fuskar shi ba tare da sautin kukan yana fitowa ba amma a haka hajiya ta bushe fitilanta ta ce ba za ta dawo da ita ba kuma sai ya bata takardar sakin dije dolen shi damuwa goma da ashirin suka yi masa yawa suka yi masa yawa a kai saboda izuwa lokacin mahaifin zima ya shiga jerin sahun masu kiran nashi akan ya turo iyayen shi. saboda danginsa sun yo masa ca akan rashin kyautatawan da zai yi wa aminu shi kuma ya kafe akan cewa duk abin da irshi take so shi ma shi yake so don har mitin aka yi akan matsalar karshe dai aka watse baran baran saboda wasu da yawa sun ga laifin shi yayin da wasu kuma suka yi goyi bayan dadin zidin saboda illolin auren dole da ake hangowa a ƙarshe dai aminu da kanshi ya kai wa ya baiwa masu goyon bayan shi haƙuri akan lamarin da da sare musu gwiwa wajen sanar da su cewa shi fa ya janye dole kowa ya haƙura aka zuba wa dadin zai ido a ga iya gudun ruwan shi da yar shi kan haka ne ya ta samun safwan ɗin ga kira sai dai zance ɗaya ne yake yi masa na cewa wanda zai zo nema masa auren ya yi tafiya dama ya fahimci kamar zillewa yake son ya yi yana so ya sa yana so ya sa ya ji kunya a gurin yan uwansa shi yasa ya ce da shi ya ba shi numban wakilin nashi zai kira shi ya yi musu bayanin abin da yake faruwa dole Safwan ya saka musu ranar da za su so shi da iyayen shi akai a ƙarshe akan lamarin sannan hankalin dadin zidin ya kwanta tare da kwantar da yar shi hankali cike da damuwar rashin daukar wayan da rashin wayanta da safon din baya yi Safuwan ya je wa Hajiya Mama da maganar tare da fayyace mata komi akan halin da ake ciki. Sai dai duk da ta ji zafin abin a ranta amma hakan bai sa ta hana shi auren ba. Hasali ma ta amince masa kamar farko yadda ya sa mutane suka tursasa ta kan zancen auren. saboda tausayin yadda ya firgice cikin lokaci ɗaya saboda rashin dijen ya biya rame saboda damuwa da ya saka wa zuciyar shi akan rashin matar shi sannan sannan ta san muddin ta hana shi auren bayan ta ɗauke masa jijen ta cutar da rayuwar ɗanta sai dai bata amince da auren ba ta son ta amince da auren ne sai dai bata amince da auren ba sai da ta yi nazari sosai akan damuwar rashin didan ba zai bar shi ya ji daɗin auren ba kuma ta hakan ne za ta ƙara samun wata damar da babu wata 'ya mace da za ta samu wurin shi safuwan kan cike da tausayin kanshi da ita zai ɗin ya tura iyayen su suka nema masa aurenta inda aka saka rana lokaci sati biyu kacal masu zuwa saboda su koma school su ci gaba da harkalin karatunsu biki sai karatowa yake duk da ango kan ba wani jin daɗin auren ko zumuɗi irin na ango da ake yi nan shi baya yi don a kullun dare ya kwanta baya bacci cikin kirki saboda mafarkin dije da yake cikin yanayi kala-kala ta bangaren zikam sai shirye-shirye suke cike da alfahari saboda su saboda suna so su cusa wanda ba su san auren haushi inda su kuma suka koma gefe suna kallon ta yadda za a yi auren cin amana ya yi daɗi dijan bafakan duk da ta ji daɗin garin amma zuciyarta cike take da kewar mijinta ba ta da wani aiki sai tunanin shi da kalaman shi waɗanda take hango su a matsayin na yaudara sai ga su a sai ga su a lokacin tana jin su har cikin ruhinta saboda ba ƙaramin daɗi suke yi mata a kunnuwa da gangan jiki ba waɗanda waɗanda wani zubin ba ta san lokacin da wasu hawayen kuka suke zubo mata ba don ita a so samunta a batta ta koma wurin mijinta ta yi masa biyayyar da inna take yi mata jan kunne kai ta yi masa yanzu ta amincewa zuciyarta cewa ita ma fa tana son malam safwan gashi kowa ya babu a hannunta bare ta kira shi ta ji daɗi kuma kunyan idon antin antin da kashedin hajiya yake sa ta yi ya kasa tambayar a wani hali yake ganin halin da take ciki ne yasa anti ummi ta fara shiga damuwa duk da tana iya kokarin wajen saka ta nishadi saboda gurin saboda burinta na son cire mata damuwa shi yasa ko auren da ta ji da ta ji ki nuna mata ta ki nuna mata ciwon ta sani saboda jan kunnen da hajiyan ta yi mata akan kada ta bari ta san zancen da ma lokacin auren ya matso ne ta yi mata karyan wani biki ne daban da za ta je dama jijan ta nuna tana son zuwa ita ma sai ta ce ita ta yi haƙuri ba za ta daɗe ba nan ma ta kwantar mata da hankali ta bar mata yaranta ta tafi da ƙananun saboda mai gidanta dama can ba mazauni ba ne biki bidiri an fara shirye-shirye kamar yadda aka tsara har ƙuryan ɗakin har hajiya mama aka kai zi da aka rufe mata fuska tana wasar baki saboda daɗin da ya kasa ɓoyuwa akan fuskanta gaban kowa da mutane suka yi mata rakiya hajiya mama ta ce da zi allah ya baku haƙurin zama kuma albarkacin aurenku da zuri'a ɗayi ba gaba ɗaya sannan da fatan da baki zaman lafiya ke da abokiyar zamanki shi shine bugun da zuciyar zai ta yi, amma ta yawayance tare da noke fuska ta ce, "Amin Hajiya," Mama ta kara da cewa. ki yi haƙuri na san za ki ga abokiyar zaman ki bata sami halartar bikin ba to hakan ya faru ne a sanadin hidiman karatun da ya sha kanta amma ina fatan a duk lokacin da zama ya haɗa ku ki yi ƙoƙari ki bai wa mijinki haɗin kai wajen yi muku adalci a tsakaninku Allah ya baku zaman lafiya a tsakaninku duka ya kawar da shaidan cikin gidanku gaba ɗaya kowa sai amin amin yake faɗa sannan ta kawo dunkulalliyan kyauta ta bata aka fito da zi mutane da yawa suka yi mutane da waya sai yaba kirkin hajiya suke yi inda kai tsaye aka wuce da ita da aka wuce da zika ta farin gidan safon wanda ya lakumshe da makulashen kuɗi wajen haɗa shi ta ko ina inda ita ma kanta zidin iyayenta suka zuba tasu bajintar wajen ƙawata shi da kayan ƙarau lungu da saƙo abin dai masha Allah sai wanda ya gani don tsayawa misalta haduwan shi ma bata baki ne saboda haka masu karatu ma na baku wannan na baku aiki ne idan na ce muku zan faɗa muku har ɗaki aka kai ta iyayenta da yan uwanta da ƙawayenta sai addu'an zaman lafiya suke yi mata saboda ganin yadda ta haye wajen samun kyakkyawan miji da kyakkyawan muhalli gwanin burgewa uwa uba ita ma ga ta kyakkyawa farar mace kuma ga su da hannu da shuni ta ko ina suka motsa nera sukan wahala saboda akwai kuma an tara babu abin da za a gagara yi da kuɗin abokan safwan sun shirya dina wadda za a yi kakata katafaren hall sai dai shi angon ya ce shi san ba wata dina da zai je shagulgulan da aka yi ma sun wadatar allah ya sa auren albarka ba ma girar da zai bata yi masa ba akan ya yi haƙuri su je ko da rage lokaci ne ya yi amma ya buga kanshi a ƙasa ya ce shi ba si bai san wannan zancen ba cike da jin haushi zai ta fashe masa da kuka dole ya koma aikin lallashi ganin yadda ta dami kanta akan son zuwan ne yasa ya shirya su gaje amma har cikin zuciyarta bata yi murna da duk wani har cikin zuciyar shi baya yin wani murna da duk wani shagali aure dai ne an yi shi aure dai ne an yi shi sai kuma mene har aka yi dina aka watse safuwan fuskar shi ba yabo ba fallasa sai dariya yake na yaƙe yake yi wa mutane amarya da ango sun fita sun yi rawa sun yi liƙi ko ina kuɗi ne ake zubawa bayan sun ƙare ne suka yanke suka yanka kek tare da ciyar da junansu mutane sai ɗaukar hotuna da bidiyo ake yi saboda shagalin ya ƙayatar da rai sosai tare da jan lokaci aka watse kowa ya kama gaban shi inda ango ya ɗauko amaryar shi zuwa gida tare da rakiyar abokai da ƙawayen zidin da zasu kwana da safe su kama gaban su kasancewar fat din shi daban shi yasa ya kai tsaye nufi sashin shi ya batta tare da zugar ƙawayenta suka nufi sashin ta cike da tsananin gajiya ya fada kan gadon shi tare da dafe kan shi idan shi a sama yana kallon silin yana hasko dijan babba cikin idanuwan shi musamman lokacin da ya sami za a raba ta da abin da har lokacin idan ya tuna sai ya ji shi cikin wani irin yanayin bukatuwa da son komawa cikin tafkinta waɗanda ko a misali ba zai taɓa kwatanta irin abin da ya ji a ranan ba dan duk abin da zai faɗa gani yake kamar ya fi hakan saboda shi kan shi ya yi matuƙar mamakin yarinyar kamar ta a ce ita ne da wannan tarin albarkar ni'iman a jikinta sai dai idan ya yi nazarin cewa an ce kowace mace da kalan ni'imanta sai sai ya ajiye mamakin don ya san Allah don Allah da ya raba da baiwa don an ya san Allah ya bata baiwa mai mugun yawa don ikon Allah ya fi gaban a yi mamakin shi illa kawai mu ce alhamdulillahi a kowane lokaci kuma a kowane yanayi zai kam kasancewan abokan nata su ma kansu a fashe yake shi yasa suka sakata suka sa ta ta sheka wanka tare da tsara da tsara mata dress irin wata anniyar gown fara ta yi kyau iya kyau sai komi na jikinta babu wanda bai fito ba hatta pants din jikinta ana hangowa ma cewa suka yi ta dakata kar ta saka dama can breast ɗin nata ba wani yawa ne da su ba dan fulani ce ta usul mai kananan nonuwa amma a haka ma ba laifi sun ɗan fito a cikin rigan kuma shigar ta karbe ta sosai sannan suka tashe ta da tsadaddun turarurruka masu ɗan karan kanshi suka zaunar da ita suna yi mata bitar abubuwa da dama tana tana tana zaman jiran shigowar ango domin ya tafi ya tafi da ita sai dai shiru shirun da suka ji yayi yawa ne suka bata shawaran kawai ta je ta same shi da kanta cikin zumudi ta miƙe don dama can kawaici ne kawai take saboda kar a gaza lamanta ai kuwa ta zumbula dogon hijabin ƙawanta da raka ta sashe sannan ta dawo zai ta daɗe a kofa tana wasafa irin kallon da za ta yi masa wanda zai sa ta sata zuciyar shi a lokaci ɗaya ya faɗa tarkonta da guntun sallaman ta shiga inda sallaman ya katse babu shiri saboda ganin shi da ta yi mai sauraro a nan za mu dasa aya sai a wani shirin idan allah ya kai